wanda muke karanta littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma ka ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ah, karatun littafi ga kaɗan daga cikin tambayoyi wanda yana cewa assalamu alaikum ina son sanin yadda ake hudubar da ake yi wa jariri wato hudubar da ake yi ma jariri ah, ya ake yin ta kuma kwana nawa da haihuwarsa ake yi masa akwai hadisai da suka zo waɗanda suke magana akan cewa idan an maka haihuwa ka yi wa abin da aka haifa kiran sallah a kunnensa na dama ka yi masa ikama a kunnensa na hagu wanda shi ne ah, da yawa daga cikin mutane suke cewa hudu ba kiran sallah a hannun dama sannan da ikama a hannun hagu sai dai bisa bincike na malaman hadisi waɗannan hadisai duka ba su inganta ba hadisan da suka zo akan kiran sallah suna da rauni kwarai da gaske hadisan da suka zo akan ikama suna da rauni saboda haka babu wani wanda ya inganta la kiran sallar wala ikama din saboda haka abinda yake akwai shine idan an mutum haihuwa ya yi wa abinda aka haifa aka haifa masa addu'a Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya sa ta zama mai amfani Allah ya raba shi da shaidanu, ya tsare shi daga dukkan wani mugu waɗannan irin addu'o'i ya kamata ya yi masa kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a alkur'ani الأبار مايف في مريم عليها السلام لوك تشدتها يفيتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فولاك لوك تشدتها يفيتها أبدا القرآن يقيا من الشيني تايمة الدؤة شواء tana neman Allah ta'ala ya tsare ta ya tsare zurriyarta daga shaidan la'ananni Allah ta'ala ya gaya mana cewa bayi na kwarai sukan yi addu'a ga abinda Allah ya ba su na ‘ya'ya rabbana lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun saboda haka abinda zaka roƙa kenan kuma duk wani ba da zaka labarta masa labarin an maka haihuwa abinda ya kamata ya maka kenan shine addu'a da abin da aka haifa Allah ta'ala ya albarkace shi kuma wannan addu'a babu wata addu'a ta kamaimai ta musamman wacce aka ruwaito cewa sai ita ce aka yadda a yi ko ita ce sunna ta koyar babu wannan babu wani hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake nuna haka saboda haka kofar addu'ar abu da take mutukar da addu'ar ce ta alkhairi kana iya kana iya yiwa wanda aka yi wa haihuwa abinda aka haifa da ma wacce ta haihu ɗin wasu addu'a Allah ya ba ta lafiya shi kuma Allah ya raya shi albarkace shi wannan ne kawai abinda suna ta zo da shi amma babu babu wata maganar addu'a wata hudu ba ta musamman hadisan da suka zo da kiran sallah wanda suka zo da nafila a murnan da ikama dukkan su hadisai ne waɗanda ba su inganta ba saboda haka babu buƙatar aiki da su sannan wannan addu'a ba ta da wani lokaci na musamman kusan da kasoyin addu'ar za ka yi ka kintaci lokacin da aka fi karɓar addu'a ka yi a ciki to wannan fa zai hawa ni'imat ba su ba da wani kwana ko wani lokaci na musamman wannan ya ce assalamu alaikum a ah, menene matsayin matar da ta auri mutum bata san ɗan shi'a ba ne har sai da suka fara hayayyafa to fara hayayyafa ba shi zai sa ta haƙura ba tunda dai har Allah ta'ala ya ganar da ita cewa ga irin mutumin da take aure mutum ne wanda addinin ta ba shi da wani daraja a gurinta zai zagi dukkan wani mutum da ita take girmamawa zai zagi abubakar da umar da usman zai la'ance su zai wahala rayuwa ta yi wa haka yake ce abubakar radiyallahu anhu shi ya ce la'anahullah ya ce umar Allahu anhu shi kuma ya ce la'anahullah ya ce waɗannan 'yan aljanna ne sai aisha da sauran mata a nasarar salama 'yan aljanna ne shi kuma ya ce duk 'yan wuta ne da za a yi rayuwa ta yi wa haka ba za ta yi ba sai dai in ke ma ba ki damu da su ba dan na tabbata idan da a ce kullum zai rika faɗar irin waɗannan maganganu ga iyayenki da manyanki to duk inda ake rigima sai an ji sai kun yi ta sai an ji ku a ce kullum mahaifanki zai rika zaga yana la'antar su yana kafirta su yana cewa yan wuta ne ba na jin za ta jira fatawa ba za ta jira fatawa ba ai za ta yi wa kanta fasawa ya za ta zan zauna da wanda kullum banda la'antar iyayena da kafirta su ba abin da yake to waɗannan sun fi iyayenki daraja sun fi su kima sun fi su matsayi a gurin Allah da gurin muminai duka saboda haka bai dace zanin wai kun hayayyafa kenan kuma su ci gaba da tara masa 'ya'ya ya mai da su 'yan shi'a ba ki tsira da waɗanda suke tsatsanki wanda ba ku haifa ba ki nemi Allah ta'ala ya haɗa ki da wani wanda za ku haifi 'ya'ya ku koyar da su sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da matansa wannan shi ne abin da yake wajibi babu maganar wani haƙuri ko juriya a ce ki yi haƙuri ki zauna a haka babu wannan sai dai idan ya tuba an kuma tabbatar da tuban don shi kansa tuban ɗan shi'a yana da wahalar ganewa saboda sha'anin taƙiya shi a gurinsa mai sauƙi ne ya ce da iske ya daina ya mayi manya-manyan rantsuwa amma kuma ƙarya yake wannan abu ne mai sauƙi to shi kuma wani yana cewa akwai hadisai ko akwai hadisin da ya yi magana akan akwai hadisin da ya magana kan yin sallar nafila bayan sallar la'asar to kuma ga wasu hadisai aha cewa akwai hadisar hadisan da suka yi magana akan karhancin yin sallar bayan sallar la'asar sannan ce to kuma akwai wasu hadisai da su kuma suna nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah bayan la'asar wanda har wasu da ke har wasu suke ba da fatawar cewa ya halatta a yi sallah bayan la'asar din to shi ne kawo wasu daga cikin hadisan akwai hadisan Aisha ma taraka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn ba'da al-'asr qattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin sallar la'asar raka'a biyu bayan la'asar Eh, da dai hadisun ta da suke cewa da yake cewa annaha shahidat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun indaha yawman illa sallahatayn rak'atayn qala abu muhammad ya'ni ba'd al-asr wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kasancewa tare da ita ba face yayi sallah waɗannan raka'o'i guda biyu قال أبو محمد يعني بعد العصر da sauran dai wasu hadisai waɗanda suke magana a kai irin haka yake son ƙarin bayani a dunkule akwai hadisai da suka zo da suke cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi sallah raka a biyu bayan sallar la'asar akwai hadisin ummu salama da take ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ta mutafakun alaihi annabi sallallahu alaihi ya shigo gida bayan la'asar sai yake sallah ita kuma ta san cewa ya hana yin sallah bayan la'asar shine sai ta aika aljariya wata kuyangarta cewa ta je ta tambaye shi waɗanda salloli ne wannan yake yi ta ce in ta ga ya yi mata ishara su ta ɗan ta je ta tambaye shi a nasarar salama a shara ilai hafa ta akharat bayan ya gama sallah yake gaya masa cewa baki yayi wanda suka wato shagaltar da shi bai yi sallolin raka'o'i biyu da yake yi bayan azahar ba su ne ya sallace su bayan la'asar akwai ruwa da aisha suke nuna cewa salloli biyu wanda ya saba yi bayan bayan sallar abin nan kafin sallar la'asar ya shagalta bai yi ba shi ne ya sallace su bayan la'asar wato ko dai su zama na ba'diyatul zuhur ce ko ba'diyatul asr qabliyatul asr ko rakoyin da yake yi bayan azhar ko kuma rakoyin da yake yi kafin la'asar da malamai suka ce babu cin karo tsakanin wannan wato rakoyin da yake yi tsakanin azhar da la'asar kafin ai sallar la'asar yana yin rakoyi guda biyu su ne aka shagaltar da shi wasu baki suka shagaltar da shi wanda bai samu ya yi su ba kafin la'asar sai ya yi su bayan la'asar to shi ne aisha a cikin wasu ruwayoyin da take cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idan salla salatan dawo ma alaiha idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata salla to sai kuma ya dore akai duk aikin ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara to kuma baya yankewa to tun daga wannan lokacin bayan la'asar sai yake raka'a biyu to wasu malamai suka ce waɗannan hadisai suna nuna cewa ba an hana sallar sallar nafila bayan la'akar mutlaƙan ba ne an hana ta ne da kaidi kamar yadda zuwa cikin hadisin ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin sunan abi da'ud na cikin sunan kubra na zai haƙi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tusallu ba'da al-asr illa wash-shams naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an as-salati ba'da al-asr wash-shams illa wash-shams murtafi'a illa wash-shams murtafi'a annabi ya hana sallah bayan la'asar sai dai yayin da rana take sama wato bata tafi faduwa ba a ruwayar ali a cikin musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusallu ba'da al'asr illa an tusallu wa shamsu murtafi'a kada ku yi sallah bayan la'asar illa an tusallu wa shamsu murtafi'a sai dai ku yi sallar rana tana wato sama wato kafin ta tafi faduwa saboda haka malamai suka ce lokacin da aka hana a bayan la'asar shine lokacin da rana ta tafi ta fara fatsi-fatsi lokacin faduwarta a lokacin ne aka hana amma gabanin wannan wasu nusus da yawa akwai hadisin bilal akwai waɗannan hadisai na aisha hadisin ummu salama hadisin ali shi kansa sayyidina ali an rawaito cewa shi ma yana sallah bayan la'asar haka na an rawaito abdullahi dan umar shi ma yana sallah bayan la'asar da wasu daga cikin magabata shine abinda wasu daga cikin magabata ko malamai suka rinjayar cikin maganganun malamai kamar yadda ibn al a cikin littafin sa ya kawo batun cewa wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka tafi a akan saboda hadisai da suka zo waɗanda suke nuna haka saboda ka bayan la'asar ba an haramta sallah bane a bisa ga nassussuka da suka tabbata mutlakan abinda aka hana shine lokacin da rana ko lokacin da aka hana shi ne lokacin da rana ta tafi ta tafi za ta faɗi ta yi fatsi-fatsi to na lokacin ba daidai ba ne mutum ya yi nafila a lokacin saboda aka babu cin karo tsakanin wancan hadisi da yake magana cewa annan salar salama ya hana sallah bayan la'asar da kuma hadisan da suke nuna ya yi sallah bayan la'asar za ka ɗauki wancan hani ne akan hana sallah bayan la'asar lokacin da rana ta tafi faɗuwa wato hanin ba ba ne, hani ne muqayyad ah, sai wannan tambayar wannan tambaya ta karshe ah, shi kuma yana cewa a cikin alkur'ani ya ji ayoyi da suke karewa da wa Allah Allahu ganiyan hamida fa inna Allah huwal ganiyul hamid inna Allah huwal ganiyul hamid wallahu ganiyul hamid yace to da sauran irin su menene ingancin sanya suna hamid ko hamida yadda ya faɗa to babu wani abu dan an cewa mutum hamid ko hamid ko mahmud ko a cewa mace hamida babu wani abu a ciki babu cin karo tsakanin wannan da ayoyin ayoyin suna sifanta Allah ne da alhamid alhamid bil alif wal alhamid yana nufin allazi istaghraqa eh, jins al mahamid kullaha allazi istaghraqa jins mahamid mahamid kullaha dukkan wani abu na yabo a bisa kowace irin ni'ima Allah ta'ala shi ya cancance shi ya cancanci kowane irin abu na yabo magana da aiki Allah ta'ala shi ya cancanci irin wannan yabo shi ya fi cancanta ya fi kowa cancanta wadan sifa ce ta ubangiji baya hana wani ya sifantu da sifa makamanciyarta amma ba wai ta zama daidai da ta ubangiji ba saboda kamar yadda aka isifanta mutum da mai ji mai gani a samiu ko Albasir, basir ko a sifanta mutum da ar-rahim mai tausayi ko al-jawad mai kyauta wannan ba shi yake nuna cewa jinsa da ganinsa da kyautarsa da iliminsa ba kamar ka ce ya zama na daidai suke da na ubangiji saboda ya halatta musamman ma idan aka yi tajiridin abin daga alif da lam ya zama babu alif da lam a farko kamar yadda ka kawo shi hamid ko hamid ko mahmud wannan duk babu wani abu a ciki A sifar ubangiji ta'ala sifa ce take kamila mutlaka amma sifar wani sifa ce take ko da an sifanta shi da wannan sifa ce take kasira saboda haka babu babu wani hani a ciki malam yana mana magana akan kamar yadda aka sani hukumomin Allah ta'ala ga masu yin laifi babu tuba babu komawa ga Allah yace faslun wa min uqubatiha annaha tu'mi basirat al-qalbi wa tutmi sunurahu wa tasuddu turuq al-ilmi wa tahjubu mawad al-hidayah wana ita ce uquba ta 34 ya ce wa min uqubatiha yana daga ukubar laifuffuka zunubai da saban Allah in ba a tuba annaha tu'mi basiratal qalb laifuffuka da zunubai suna makantar da basirar zuciya wa tu'mi sunurahu suna bice hasken zuciya wata suddu turuqal ilm suna kuma toshe hanyoyin ilimi wa tahjubu mawaddal hidayah sannan dukkan wani sinadari dukkan wani abin da zai sa bawa ya samu shirya suna wato sha makance shi su kange shi wato wannan ukuba ita ma ukuba ce da take shafar zuciya yayin da bawa ya kasance mai saban Allah ne akai akai baya tuba baya komawa ga Allah baya dama akan abin da yake baya da tunanin bari to a hankali a hankali wannan zanubin da zai rika yi zai sa zuciyar ta makanci zama da zuciyar ta makanci ba ta ganin komai ba ta ganin shirya ba ta ganin abin da yake maslaha ne ba ta ganin abin da yake amfani ne ba ta ganin komai sannan hasken da yake cikinta shi ma zai bici a hankali a hankali saban Allah idan ya yawa a cikin zuciya sai ya bici hasken zuciya shi ya sa Allah yake cewa أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور في أشياء ذاتي يتفيا ألولم ما يزمان التنادى زكاتا وأن ذا سلقة هنكلتا لسو زمان التنادى كني وأن ذا سلقة جيدة سو كنوا وأن ذا سلقة جيدة سو سيالله فإنها لا تعمل الأبصار تدي yadda al'amarin yake yadda sha'anin yake ba idanuwa bane suke makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata abin nan zukata waɗanda suke cikin kiraza su ne suke makancewa saboda haka idan zuciya ta makance sai ka ga gani tar amma ba shi da amfani idan zuciya ta makance sai ka ga ji garai amma ba shi da amfani ba zai ga abin da zai amfane shi ya karba ba ya aiki da shi ba zai ji abin da ya amfane shi ya saurara ba ya aiki da shi saboda zuciyar ta makance wanda ita ce take jagoranci dukkan waɗannan gaɓoɓi idan ta samu tangarɗa ta samu matsala to su ma gaɓoɓin gaba ɗaya sun samu matsala don haka ba za su amfane shi ba shi yasa duk wanda a nan duniya ya zama mai makantacciyar zuciya to haka Allah ta'ala zai zai tashe shi mai makantar ido على نبوة القيامة من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيله wanda ya kasance a nan duniya dukkan yake baya ganin shiriya baya ganin gaskiya ya bita baya sauraron gaskiya ya dauka to fa huwa fil akhirati a'ma haka zai tashi a lahira wa adallu sabila wasu malamai suka ce a'ma anan ma tafdil ne wato lahira sai yafi kowa makancewa kuma wa aballu sabila kuma sai ya fi kowa bace hanya saboda haka abinda duk yake faruwa ga bawa na laifuffuka to a hankali a hankali yana tasiri akan zuciya yadda zai sanya zuciyar nan ta makance hasken da yake cikinta hasken da yake cikinta ya wuce da wannan haske haske ne daman na ilimi haske ne na shirya haske ne na tsoron Allah haske ne na tawakkali da inaba da mai da al'amari ga Allah to yayin da duk aka rasa waɗannan abubuwa shedan ya samu hanyar shiga cikin zuciya to duk zai kakkabe ta daga wannan hasken za ta dawo duhu kiran da zama na babu haske a cikinta saboda haka mutum ya kasance ya rayu amma zuciyarsa cike take da duhu baya ganin komai wa man lam yaj'alillahu Allahu lahu nuran fama lahu min nur wanda duk Allah ta'ala bai sanya masa haske ba to ba shi da kuma wani haske ba zai samu haske a nan duniya ba sai hasken da Allah ta'ala zai ba shi na shirya haka na aka je lahira ba zai samu haske ba su ne waɗanda za su rika cewa na naktabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nura su rika cewa mu mu'minai ku ɗan dakata mu ɗan dosani mu dan dosani wani abu na hasken ku sai a ce da su a ku koma bayan can ku komo duniya can ku samo hasken a can ake samo hasken hukun makara saboda ba ku zo da haske nan lahira ba to ba za ku ga hasken ba ba kuma wanda zai yarda ku ɗauta na hasken haskensa saboda wannan haske da yake cikin zuciya a saban Allah yana bice shi ya kashe shi ya zama ya kawar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin addu'o'insa yake roƙon Allah ya sanya haske a zuciyarsa waj'al fi qalbi nura addu'ar sa da yake waj'al fi qalbi nura ka sanya haske a cikin zuciyata haske na shiriya haske na da'a ga Allah haske na biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, da bin sunnarsa Da yadda mutum ya kauce ma wannan biyayya ga Allah da manzansa ya bi shedan babu shakka ya bice wannan haske da yake cikin zuciyarsa wa tasuddu turuqal ilmi hanyoyin ilimi hanyoyin ilimi gaba ɗaya za su toshe masa babu zai Allah ta'ala ba zai bashi ilimi ba ilimin da zai amfane shi saboda mai saboda zuciyar ta riga ta makance idan zuciya ta makance to wannan makantar tana shafar jinsa da ganinsa da kwakwalwarsa ta yadda ilimin ma da za a rika bashi ba zai shige shi ba ko ya shige shi ba zai shiga ta bakira ba shiga ta amfani sai yasa Allah ta'ala ce tafsiratan wa zikra لكل عبد منيب إنما يتذكر ulul albab wa ma yatazakkaru illa man yunib saboda ka ubangiji ta'ala a waɗannan ayoyi duka yana gaya mana cewa wanda yake mai da al'amarin shi ga Allah wanda yake dogaro ga Allah to shi ne yake wa'azantuwa shi ne yake faɗakuwa shi yake ɗaukan izina da darasi daga ayoyin Allah kana so ka karanta alƙur'ani da zamana kana fahimtar alƙur'ani kana gane maganganun Allah ta'ala kana fahimtar isharori da suke cikinsa to wajibi ne ka zaune tsoron Allah Allah ta'ala cewa inda ma ya tazakkaru ulul albab masu hankula su suke samun wa'azantuwa su suke samun fahimta wanda ba shi da tsoron Allah to wadan fahimtar ba za ta samu ba ba za ta samu ba saboda haka yayin da mutum ya kasance mai tsoron Allah ne sosai Allah ta'ala ya masa fatahi hatta a cikin ta cikin ilimin mukansa cikin abin da yake karanta yake koya sai ubangiji ta'ala ya masa fatahi yayin da ya zama mai yawan saban Allah ne sai saban Allah din nan yi kaka tutu a zuciyarsa sai ya tasiri ya fara gabobin a jin jinsa da ganinsa da ƙwaƙwalwarsa da duk waɗannan su ne misalik na ilimi ji da gani da zuciya su ne hanyoyin da ake samun ilimi su ne hanyoyin da mutum yake samun ilimi a Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun la na shai'an. ba ku san komai ba haka ku fito daga cikin iyayenku Waje ja'ala lakum as-sam'a ya ka sa muku ji da gani da zukata wala Allah ko ka gode da ji da gani da zukata waɗannan su ne hanyoyin da mutum yake samun ilimi daga gare su to yayin da saban Allah ya yi yawa a tattare da mutum to waɗannan gabobi gaba ɗaya sukan samu tangarɗa, sukan samu matsala sai mutum ya yi ta ƙoƙari ya yi ta himma wajen ya ga ya samu wani abu na ilimi amma kuma ba zai iya samun ilimin da zai abin nan ɗinsa ba wa ta hajjubu mawaddal hidaya mawaddal hidaya dukkan wani abu na ayar alqur'ani ko na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko maganar wasu daga cikin magabata ko wani wa'azi na mai wa'azi ko wani abin da zai gani na izina na rayuwa to dukkan waɗannan ba za su samu hanyar shiga zuciyarsa ba su yi masa tasiri ba za su shiga ba alƙur'ani za a karanta masa kamar ba a karanta masa ba a karanta masa sun annabi sallallahu alaihi wasallam ko oho ballantana ka gaya masa maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko tabi'ai ko malamai ko kai masa wani wa'azi duk wannan ba zai isa ga zuciyar ba saboda saban Allah ya ka tutu ya rufe zuciyar ya rufe ta ruf babu abin da zai zo ya shiga cikin ta kalla barrana ala kulubihim ma kanu yaksubun abin da suke tsoruta suke aikatawa ya riga ya rufe zuciyar ya lullube ta saboda ka babu wata mafaka babu wata kafa da wani abu na shari'a zai shiga ciki sune mawaddul hidaya mawaddul hidaya shine abin da muke karanta alqur'ani ko mu ji sunna ko mu karanta a cikin maganganun malamai ko kuma abin da muke gani a safahatul kauniya safahatul lahil mushahada abin da muke gani a sama da ƙasa na ayoyin Allah waɗannan su ne suke sa zuciya ta karɓi shirya ta gyaru to in ya kasance saban Allah ya riga ya yi yawa ya rufe ta to duk waɗannan abubuwa ba za su yi tasiri ba shi yasa wasu za ka ana wa'azi ana karatu kuma ko a jikinsu ba abin da yake canza ko ɗarma ba sani ba ma sa son su ji saboda mai saboda abin da suka riƙa yi na laifuffuka da bujirewa hanyar Allah da bujirewa sabon Allah ya hauhawa ya hauhawa har ya kai manzalin da ya rufe zuciyar kuma babu abin da zai shiga cikin ta na alkhairi wa qad qala malik al-shafi'i imam malik imam malik rahimahullahu ta'ala ya ga imam shafi'i lamma ijtama'a bihi wara'a tilkal bakhayila yayin da ya haɗu da imamu shafi'i ya ga alamomi na hazaka tattare da imamu shafi'i imamu shafi'i lokacin da yake makka bayan ya gama karatu a hannun malaminsa a makka ya taho madina yana ɗan shekara bai fi ɗan shekara goma sha uku ba yana matashinsa sosai ya haddace littafin mawaɗa da imam malik kasance yana karanta wa imam malik imam malik har yana jin daɗin karatunsa in ya karanta ce ƙara masa ƙara masa to ya ga zaka'i tare da shi ya ga wato kwanya da Allah ya bashi da hazaka sai yake cewa da shi inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura lalle na ga Allah ta'ala ya jefa haske akan zuciyarka fala tusfi'u bi zulmati al-ma'siyah zaka kada ka kuskura ka bice wannan hasken da duhun saban Allah akwai alama Allah ta'ala ya jefa haske a cikin zuciyarka kada ka yadda ka yi ta saban Allah da zai bice maka wannan hasken shi wannan hasken da imam malik ya yi hasashensa dangane imamu shafi'i kaga ya tabbata a rayuwar imam shafi'i yau ga shi har yanzu har yanzu imamu shafi'i ya rasu shekarar hijira tana shekara ta 204 204 yanzu muna 1436 har yanzu ambatan imamu shafi'i ake har yanzu karanta littattafansa ake har yanzu aiki da fatawoyinsa ake da maganganunsa har yanzu addu'a ake mata ashe kaga wannan hasashe da imam malik yayi masa ya tabbata ya tabbata kuma Allah ta'ala yayi masa da dogo sai da ya gama rayuwarsa da bice hasken da Allah ya masa da saban Allah saboda haka rayuwarsa ta amfane shi bayan ya bar imam malik ya tafi yaman bayan ya bar yaman ya dawo iraki ya da muhammad ibn al-hasan al-shaybani ya kwankwaɗe ilimi bayan ya bar nan ya tafi masar duk inda ya zauna kuma Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsa a gurin waj'alni mubarakan haythu ma kun ya zama da mai albarka a duk inda yake duk inda ya tafi albarka har ta sa imam abdurrahman ibn mahdi da yahya ibn sa'id al-qattan wanda manya-manyan malamai hadisi ne a zamanin manya-manyan malaman hadisi ne a zamanin sa ya kasance sun riki imam shafi'i wani babban malamin da suke karuwa da shi wanda har ta sa abdurrahman ibn mahdi ya roƙe shi dan Allah ya rubuta ya rubuta ya rubuta wani abin da ya shafi usulul fiqh ya rubuta littafin sa risala wanda gashi nan har gobe muna karanta shi kuma har gobe ba a yi wani abin da ya kwatan kwacin sa ba sai a yi gini akan nashi har gobe imam al-muzani ɗaya daga cikin almajiransa ce ya karanta wannan littafin ya karanta shi sau 500 shi qara'atu risala 500 marra ce to kuma duk sanda ya karance in ya dawo zai yi karatu na biyu sai ya ga fa'idar da bai ganta a wancan karatu na farko ba shi shekara hamsin ya yi yana karanta risala ta imamu shafi kaga wannan haske da imam malik ya hango a fuskarsa wanda maɓuɓɓugarsa zuciyarsa daga zuciyarsa ne hasken da yake fuskar mumini maɓuɓɓugarsa daga zuciya ne idan zuciyar ta zama da duhu to fuskar ma duhu za ta yi dukkan wani mumini in ya kalli mai saɓan Allah to duhu kirin yake ga fuskar ko ya fi kowa haske mumini baya ga hasken wannan يعلوه تعلوه يعلوه sawat saboda abin da yake cikin zuciya na imani da tsoron Allah da san Allah da manzansa da aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasiri a fuska kuma ka kula duk wani wanda yake mai riko da sunna mai abin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka kalli fuskarsa sai ka ga nutsuwa sai ka ga annuri ka kuma kalli fuskar wanda yake saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ki saba wa musamman ma wanda yake zage saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli fuskarsa ibnu taymiya ce in ka kalle su sai kaga suna kama da birai yace to wannan maskun da Allah yayi wa yahudawa a baya to yana bibiyar har cikin wannan al'umma ce waɗanda suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallama suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yace in ka kalle su sai ka ga Allah ta'ala yana ta halitta duk wanda ka sani kafin ya zama dan zagin sahabbai yadda ka san shi bayan ya zai dan zagin sahabbai sai ga kamannin sun canza sai ka kama ba shi ba ka tuna wani da ka sani a da kafin ya zama haka da kuma yanzu bayan ya zama haka in kana da hoton shi a baya ka ɗauko yanzu kuma ka ɗauko hotonsa ka kwatanta ka gani sai kaga canji to wannan hasken na zuciya sai ke tasiri har a fuska har a fuska ka ga walwala ka ga annuri ka ga ni'ima yasa imam malik ya hangi wannan a tare da imam shafi'i ce inni ara ara allah qad alqa ala qalbika nuran fala tusfi'uhu bi zulmati al-ma'siyah ina ga Allah ta'ala ya jefa wani haske a cikin zuciyarka kada ka kuskura ka bice wannan hasken ka kashe wannan hasken da duhun saban Allah mala yace wala yazalu hadha an-nuru yad'ufu wa yadmahillu wa dhalamu al-ma'siyati yaqwa hatta yasira al-qalbu fi mithli al-layl al-bahid yace to wannan hasken da yake cikin zuciya na imani da Allah idan mutum yana ta saɓan Allah ba ƙasƙautawa to ƙasken ba zai gushe ba yana rauni yana ja da baya yana rauni yana raguwa wa zalamul ma'asiya kuwa? duhun saɓan Allah kuma yana ƙara ƙarfi yana ƙara ƙarfi hatta yasira kalbu fi mislin lailin da hit bahid har zuciya ta zama kamar dare wanda yake mai duhu irin. a hankali a hankali a hankali saban ana yin sa a hankali a hankali hasken na ƙara raguwa duhun kuma na ƙaruwa ita daman duhu zizzin haske ne annuru haske shi ne maujud daman duhu adam ne da zarar aka ce babu hasken to babu kuma wani abin da zai biyo ban hasken sai duhu sai duhu yanzu fitilin nan ana cewa an kashe to duhu za ga duhu za ga saura ka kishu in ba daya to dole a ga daya inda daya a ga ba sai ruwa ce a ga wani guri ba a ce ba duhu dole akwai ɗaya ko duhu ko ce ya fa fakar min mahalikin ya tsoto fihi yayin da duhu yayin da zuciya sai duhu ya ce to guraren halaka da yawa zai yi ta fadawa a ciki wa huwa la yusiruhu baya gani da zuciyar hasken ya bice ya tafi su zai ta fadawa cikin hanyoyin halaka iri-iri baya gani an cire masa ganin duk da gashi yana da ido dara-dara kwala-kwala amma kuma sai ka gan shi yana ta fada ci wannan idan ba zai masa amfani ba ba zai masa amfani ba ka a'ma ka raja bin laili fi tsariƙin zati mahalik wa ma'aƙi ke kamar makaho ne da ya fita cikin dare cikin duhun dare ya kama hanyar da take tattare da abubuwan halaka abubuwan halaka wuraren halaka ramummuka kwazazzabai miyagun ƙwari to ba zai gani ba ya kake tsammanin zai kai labari cikin dare kuma makaho makaho ko da rana inda makaho ne ai za a je masa tsoro ya bi hanyar da take akwai akwai halaka a akwai abin da zai halakar da shi akwai ramuka akwai kwazazzabai to balle kuma da daddare hanya kuma ba kyau fa ya izzata salama to kaga anan da wahala a kubuta ki kai mamakin wahalar samun kubuta anan ce makaho cikin duhun dare ya bi hanyar da take tattare da halaka kana tsammanin ka yi mamakin a samu kubuta a nan wa ya sur'ata al'asabi ka yi mamakin za a samu gaggawar halaka a nan a nan nan da nan halaka za ta nan da nan zai fada cikin halaka to haka wanda zuciyarsa hasken ya tafi a hankali a hankali to shi kenan kuma duk wata guguwa in ta sai su tafi da shi duk wani abu da ake gujewa na saban Allah in ka bincika sai ka gan shi a ciki dubu-dubu. hankalinsa kwance yana yi mala yace thumma taqwa tilka adh-dhulumat wa tafidu min al-qalbi ila al ce ce to wannan dukkan da suke cikin zuciya wanda suka rika karuwa suka rika hauhawa, kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan, in suka karfi kuma sai su kwararo sai su gangaro su kwararo kuma zuwa gaɓoɓi, sai daga sun bayyana akan gaɓoɓi, kamar yadda muka yi bayani kan wannan duhun a zuciya sai ya bayyana a gaɓoɓinsa don su a fuskarsa don shi a sauran gaɓoɓinsa فيغشى الوجه منها bi بحسب قوتها وتزاويدها بحسب قوتها وتزاويدها sai ka ga wani duhu ya rufe fuskar ya rufe fuskar gwargwadon wato ƙarfin wannan duhun da yake cikin zuciyarsa gwargwadon yadda ya hauhawa ya zama da yawa to fuskar za ta yi baki sosai gwargwadon yadda ya ragu duhun gwargwadon yadda bakin fuskar zai rika zai rika raguwa yana ƙara yi kuma fuskar na ƙara duhu fa'iza kana inda almauti zaharar fil barzakh idan ya mutu kuma wannan duhun sai bayyana a barzakh rayuwarsa ta barzakh rayuwar barzakh kamar yadda muka ce rayuwar tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira yayin da aka kai mutum kabari aka binne shi to ya shiga rayuwar barza ita zai yi ta yi har lokacin da Allah zai tashi alkiyama da zara aka tashi alkiyama kuma an shiga kuma rayuwa ta alkiyama yan aljanna su tafi aljanna yan mutu su wuta Allah su kiyashe mu to a rayuwarsa ta barzaku kafin a yi tashin kiyama a nan ma duhun sai ya bayyana famtala alqabru zulmatan kabarin sai da duhu ya cika da duhu saboda haka hasken kabari ba zai same shi me ya jawo masa haka saban Allah wanda ya sa zuciyarsa ta yi duhu a nan to da ya zare ya mutu wannan duhun kuma zai bayyana a cikin kabarin Allah ka kiyashe mu kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi alqubura mumtali'atun ala ahliha zulmatan wa inna Allah munawwiruha bi salati alayhi annabi sallallahu alaihi ya ce waɗannan kaburbura suna cika ga mazaunansu da duhu Allah ta'ala yana haskaka musu su da sallar da nake musu wato idan annabi sallallahu alaihi ya yi mutum sallah to wannan zai ƙara masa hasken kabarin kamar da sallar muminai ga mamaci take zama addu'a gare shi Allah ta'ala ya yafe masa abin da ya yi na kurakurai don Allah ta'ala ya so rahamarsa da rangwamarsa sai wannan sallah ta sa a rage masa abin da zai gani na duhu idan kuma ya kasance babu damar a rage masa wannan duhu ko da addu'ar da aka yi ba za ta ɗauke masa abubuwan da yake kansa masa sai ya samu kansa cikin duhu duhu mai tsanani fa'iza iza kana yawon ma'adi wacce hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim hadisin abu huraira رضي الله تعالى عنه فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد فإذا كما رانا القيامة رانا كما وضع الله تثبت تتأيوه في رانا القيامة وحشر الأجساد رانا تسترجب كنا دكا ملي قداه أي مسيسابي علت الوجوه علوا ظاهرا سيوى ننجهم سيح bayyana ya fito sarari akan fuska kowa ya ganshi yarahu kullu ahad kowa da kowa ya ganshi kamar yadda Allah ta'ala ce wa tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma alladhina tawaddat wujuhum wa amma alladhina tawaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adab ma kuntum takfurun wa amma alladhina yabdat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun Allah ce ranar da tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi haske wasu kuma su yi duhu su yi baki kirin to waɗanda fuskokinsu suka yi baki kirin za a ringa zargin su ana cewa wato wa amma a suwaddat wujuhuhum akafartum da imanikum bayan imanin ku wato cewa kuka yi fa zuqul azaba kun tafi takfurun to ku ɗanɗani azaba da saboda abin da kuka sanci kuna yi na zai ne amma allazina biyazzatu huhu. ma wanda fuskar su yi haske fa fi rahmatillahi wa fi khalidu waɗannan suna cikin rahamar Allah kuma a ciki za su zauna jin dindin har abada sauraka a yau mahshar ranar tashin bayi gaba ɗaya a tattara su a ranar hasken fusakan wasu yakan bayyana kamar yadda duhun fusakan wasu kuma sukan bayyana a lokacin Allah ta'ala ya bayyana asirinsu ya tona asirinsu wani rana ce ta tona asiri yau ba tublar tara'i ta ce ta tonan asiri sau da ka gashi nan duhu kirin baki kirin ko da ya fi kowa haske a duniya zunubinsa ya kona shi ya ce fayalaha hatta ya tsirar wasu aswada mislal hubama wato har fuska ta zama baki kirin kamar bakin gawayi kamar gawayi haka fuska za ta zama saboda saban Allah saboda kin Allah da manzonsa fayalaha batan. la tuwazinu lazzati duniya bi a min awwaliha ila akhiriha wannan hukuma ta yi girma ta yi girma hukuma ce da ba za ta za a kwatanta ta da jejiyar daɗi na duniya ba tun daga farkon ta wato in an ba wa mutum jin daɗin duniya gaba ɗaya jin daɗi na farko har na ƙarshe ko a tattara masa jin daɗin mutanen farko har zuwa mutanen ƙarshe a bashi shi kaɗai ya more wannan jin daɗin randa duk fuskarsa ta ta waye gari baƙi irin alahira irin haka to zai ga cewa wannan jin daɗin na banza ne ba zai taɓa haɗa wannan hukumar da zai samu kansa a ciki da jin daɗin da ya ji a duniya ba komin yawan shi kaga dan mutum yana jin yana saban Allah yana jin daɗi kai ya manta akwai wata ukubar da za ta mantar da shi dukkan wani daɗi da zai ji na sabon Allah kowane iri daɗi ya ji ran da zai ga ukubar to sai ya ga cewa ba wannan daɗin da ya ji ko duka daɗin duniya aka tattara masa ya shiga uku a wannan rana fa kaifa bi al-abd فكيف بقسط العبد المنغس المنكد المتعب في زمن إنما huwa ساعة min حلم yace idan da idan an tara masa ma dadin duniya duka ba zai yiwu ya kwatanta shi da wannan ukubar ba to ina ga wani dan kaso na jin wanda yake tattare da wahala duk abin da dan adam zai samu a duniya na jin dadi akwai wahalalu a ciki ba zai taba samun jin dadi zallansa ba tun daga haihuwarsa har ya koma ga Allah shi dadi yake ji dole dadin nan munaggas ne tattare ke da matsala munakkan ne tattare ke da wahalhalu akwai wahalhalu a cikinsa akwai matsala a cikinsa zai wahala wajen samu nemowa zai wahala wajen kiyaye abin da ya nemo kullum yana zullumin abin da ya nemo ɗin kai zai ƙare saboda kullum ya ba da tunaninsa da lokacinsa da lafiyarsa wajen ya ga ya kare abin nan sannan zai gamu da rashin lafiya in yau da lafiya gobe zai sai shi ba lafiya don haka sai ka gaya kowane irin abinci da za a kawo mishi ma ba zai masa daɗi ba yana cikin in yana cikin farin ciki gobe zai iya samun bakin ciki zai iya rasa wani wanda yake so wani masoyinsa zai iya mutuwa zai iya ganin abubuwa na ɓacin rai da yawa saboda haka jin daɗin ba zai taɓa zama zama zama zama zama tsazin daɗi ba sannan kuma ɗan jin daɗi ne kaɗan na ɗan lokaci kaɗan wanda yake kamar mafarki lokacin da aka ce ya mutu to ko shekarun wa aka ba shi a duniya ko ya shekarun annabi nuhu alaihi salam to ran da duk ya mutu kenan fa wannan shekarun fa shi kenan sun zama tarihi ba a magana su kenan sun kare saboda haka zai rika ganin kamar daga safiya ne zuwa laha ka kannan yau mai ha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha lam yalbasu illa sa'atan min nahar idan nan lokaci kada yau mata qumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a har rantsuwa za su kai wallahi wallahi dan lokaci kada suka zauna shikenan ga wata uwa kuma da ba a san ranar karewarsa ba to kaga ta yaya wanda yake da hankali da basira zai kwatanta wannan ukubar ya ce zai iya jure ma wannan ukubar zai iya haƙura da ita zai iya yadda ta same shi akan ya ji daɗin duniya ta hanyar saɓin Allah babu shakka wanda zai wannan ya sa zama mai tutashiyar basira ne basira ta riga ta toshe فالله المستعان الله شيل ابن نيمان تيمكو ومن عقوباتها انها تسجر النفس وتكمغها وتدسيها وتحكرها حتى تكون اصغر كل شيء واحكارا كما ان الطاعه تنميها وتزكيها وتكبرها قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحكرها وسكرها بمعصية الله وأصل التجزية الإخفاء ومنه قوله تعالى أم يدسه في التراب فالمعاصي تدس نعم، فالعاصي تدس يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به وقد انكمع عند نفسه وانكمع عند الله وانكمع عند الخلق فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتؤليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه ومع ذلك فهي أذل شيء وأحكره وأصغره لله تعالى وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو فما أصغر النفس وما أصغر النفوس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله وانا اتتي عقوبة uquba ta عقوبة uqubar zunubai الله أنها تصغر النفس شوى lalle zunubai da saban Allah suna ƙanƙanta kai ko zuciya ko rai wata ma'uha wato karya rai su rusa rai wato dattiha turbide ta wato hakiruha su wulakanta ta su kaskantar da ita hatta ta tsira asghara shay'in wa hakarahu har zama sun zama har ya zama ransa ta zama mafi kaskancin mafi kankantar abu mafi kaskancinsa kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukaddiruha kamar yadda biyayya ga Allah da'a ga Allah takan haɓaka rai ta tsarkake rai ta girmama rai qala ta'ala Allah ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha hakika wanda ya tsarkake ransa to ya rabauta wa qad khaba man dassaha kuma hakika wanda ya tirbe ransa da saban Allah to wanda ya taɗe ya yi asara wal ma'ana abin nufi a wannan aya kad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi wa abharaha hakika wanda ya girmama ransa ya ɗaukaka sha'aninta da biyayya ga Allah wa azharaha ya fito da ransa, wato ya ɗaukaka ransa. to wanda ya samu rabo ya rabauta wa qad khasira man akhfaha wanda ya ɓoye ransa. wa ya wulakanta ran nasa wasan sarraha ya kankanta ransa bi ma'siyati Allah da saban Allah shi kuma na ya asara saban Allah yana sa zuciya yana sa rai ta kaskanta ta wulakanta ta ci baya mutuncinta ya zube a gurin Allah mutuncinta ya zube a idan bayan Allah kamar yadda da'a ga Allah da biyayya gare shi takan sa rabbawa ta ɗaukaka ta tsarkaka ta yi mutunci a gurin Allah ta yi mutunci a gurin bayanta saboda ka saban Allah yana kaskantar da zuciya yana kaskantar da rai kamar yadda ɗa'a ga Allah ta'ala tana ɗaukaka rai tana sawa rai ya zama mai mutunci mai daraja mai falala a gurin Allah ta'ala da wannan shi ne abinda shekul abinnan shekul isabin kayyar rahimahullahu ta'ala zai yi mana bayani a wannan fasali duba da lokaci ya matso za mu dakata a nan sai kuma karatu na gaba insha Allahu abinda muka yi faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh